Gungun mata kenan yayin zanga-zangar da suka gudanar jiya ƙarƙashin inuwar gamayyar ƙungiyoyin sa kai da na fararen hula musamman masu fafutukar kare hakkin biyar adama da ke nan Kano waɗanda suka ƙunshi mata da maza. Masu zanga-zangar waɗanda ke sanye da baƙaƙen kaya domin tabbatar da halin alhini da zulumi da iyaye ke ciki sun ƙunshi tsaffi matasa da 'yan mata kuma sun fito ne daga yarka da kuma sassa daban-daban na Najeriya. daga bisani sun dangana da gidan gwamnatin kano inda har ma suka mika wata wasiƙa ga gwamnan na kano rabi musa kwankwaso da suka ce lalle ya dankawa shugaban najeriya goodluck jonathan malam bala abdullahi da ke zaman shugaban kungiyoyin kare hakkin bil'adama a kano shine ya mika wasiƙar ga gwamnan na kano muna so mu ja hankalin gwamnatin tarayya da kuma al'ummar ƙasa ma baki ɗaya wato irin rukun sakainar kashi da ake wa harkar tsaro A musamman abubuwan da suka jibinci satar yara da aka yi 234 a garin chibok a jihar borno wadda maganar da ake yau kwana goma sha shida kenan ba a gano yaran nan wurin da suke ba ba kuma wani cikakken bayan da zai gamsar ga iyayensu shi yasa muka zo gurin gwamna don yi isar mana saƙo ga shugaban ƙasa na irin ɓacin ranmu da kuma alhinin da muka samu kanmu a ciki a sauran ƙasashen duniya muna ganin abubuwan da suke faruwa yadda idan wani bala'i ya faru na ƙasa baki ɗaya wanda ya shafi rayuwar al'umma gwamnati tana ɗaukan wato alhakin yi wa mutane bayanai kusan kullum domin mutane su san me ake ciki hankalinsu ya kwanta amma a nan ƙasar idan abubuwa sun faru sai a dogon lokaci gwamnati ba ba ruwanta tana ganin kamar mutane ba su da wani haƙƙi a musu bayani don haka muke so mu ja hankalin gwamnati cewa wannan irin rawar da take takawa rawa ce da zamani ya tafi ya bata. Hajiya Amina Hanga ita ce ta jagoranci rukunin mata na masu zanga-zangar. So muke a damana da 'ya'yanmu, a dama da yaran nan. Hankali mu a tashe yake an shesa yau muka sa baƙaƙen kaya. Nan yanzu ana gaya mana cewa yaran nan ba sa ƙasan nan, an ma fitar da su waje. An yi musu aure, ana haka ne? A damana da 'ya'yanmu abin da muke roƙon gwamnati kenan. kuma ba yau kaɗai za a yi ba insha Allah za mu ci gaba sai ran da aka damu da 'ya'yan. alive. Malama ga ki anan. Me kaki? Neman 'ya'yanmu 'ya'yanmu ɗari biyu da talatin da hudu. saboda rashin sanin darajar ɗan adam yau kwana goma sha shida ba a ba mu cikakken bayani akan inda suke ba. daga bisani na zanta da gwamnan na kano rabi musa kwankwaso dangane da wannan sako da ya karba a madadin shugaba goodluck jonathan yau dinnan allah yarda za ta bar nan ofishin akan hanyar ta zuwa abuja kuma muna roƙon shugaban ƙasa idan ya samu wannan takarda ya duba wannan shawarwari ko koke na waɗannan bayan allah da suka rubuta a nan nake son in gode wa su wa'annan civil society forum na jihar kano saboda dattakunsu da sanin ya kamata ba su biyo titi yadda yake mutane marasa mutunci za su shiga ciki su je su jawo ɗansu matsaloli akan matsalolin da muke da su a ƙasa. gwamnan jihar kano kenan rabi musa kwankwaso mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria